اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم شدة دعوة بكر رجل رجب هجرا قبل محمد صلى الله عليه وسلم دبو دا لتاريخ حدود أربعين دا أكو الله تعالى كيرو قنية من داشي da muwafas a duniya da lahira don kake sunayen tun da ɗaya a shafin da za a tashi na jin ka Hmm. ibn sirina to yadda istahal wato idan mutum ya haƙuri kan wannan wahalar da ya cije a kansa ɗan ƙanƙanin lokaci wahalar nan ta buɗe ta koma daɗi haka yake hmm. to inda yin yake da dai shafi to kuma mu je daga to eh, na fai ita bayan na gaurin idan haddasa nasuka bi kalabi ikhlasi idan ranka ta tattauna da kai a matsayin kuna neman ikhlasi ya kamata mai ikhlasi gaskiya ne ya kamata mai ikhlasi a ranka al'amara da kuma kudin gwamnati tana neman ka ya kamata a yi ya kamata a yi ikhilasi ikhlasi amurin sa'ab musamman ma da aka ce maka da ikhilasi da san yabo ba ta haduwa mutum da za a a duniya ya yaki sai yabo ha a zuci sai dai ya ƙi shi na da amma ya cire shi gaba da yana da wuya sai dai ya ƙi shi da kuma da zama kwata-kwata ba ya san yabo ballanta na ma ya neme shi ina da wuya ta kai da kama da zarar neman yabo ya shiga aiki aiki a rushe ikhlasi ya kawo da zarar ikhlasi ya shiga Allah ka ce wa aiki to ko kafan anin gaba ya sanya yabo da suna ya ƙone. ƙurmus ba mu gara zuciyan su ne masu ma to ba ku haɗuwa to in ka ji wannan falala kai kuma ka kuma faɗan ka sai ka ikhlasin nan an ce dole ne ikhlasin nan kuma wanda duk ije lafiyar ka ikhlasin nan shine mai rabauta ai ku dole ne ikhlasin nan to sai ka ce tattaunawa da ranta kana faɗa ya za a yi in samu ikhlasin yaya za a yi in samu ikhlasin sai ce to abin da za ka yi anan abdul ala anhi awwalan fadbahu bi sakinil yaqi ta ce ka tashi kawai ka nufi kwaɗayi hera su da ke cikin zuciyarta farkon kafin komai ka yanka su da irin da ka wuka ba ta ƙarfe ba wukar fidda rai daga wurin mutane kawo mataki na ɗaya mataki na biyu wa aqabul alal badahi wa sana'i fazhad fihima ka durfafi son yabo da agode ka ƙi su ga ɗaya a mai rage yayi awa ai shi kenan ya fita da babbar fili an kasan nan a yi zaman ta ya tafi saboda kana ka gaje su kai kafin mai kyaman abu kamar yanzu nan inda suke zaune wani yaro ya fi tsari a fo a ɗaura ya faɗin ajiye kusa da kai ibrahim ya tashi wuri ita tsakaninka da filin na ajiye wani fo yaya za ka ji daɗi ko samu na ta ga daji fura ne amma ɗaure shi ai ne a matsalar shi za ka ji tsakanin ka da kafan shi sai dai da lura sannan kuma a yi sa'a kashin nan ba na ɗanka ne ba ba na kaninka ba ne ba ba na ɗanyarka ne ba ba na ɗan ba ne ba kashin wani yaro ne can da ba ku da dangantaka dangantaka ku da nisa ina ga wani kawo kodin na sai kun yi rikici to shi ne za ka kyamaci bo irin yadda kake kyamar sa kai nan kashi da zai fi haka mai dauna da kyau ko ta kuka ba ka so abu ne kamar da asana da almada sai ka goje su sai ka ce to sai shi ya ka wani misali kila shi ya baka wahala da ushaƙin duniya ta akhirah kyaman masu neman duniya lahira a waje cikin lahira yana da kuma in kaki gane na da gangan kai duk mutumin da yake neman duniya to kula ga yana yabar lahira yanzu wanda yake kabo kabo kana ga zai zama ya ji karfin tsakanin magarwa da isha magana ba ga na kadan ba eh? mutumin da yake da shago na mai kuke ce masa provision ko ana neman suga ana neman burodi ana neman gari wani ya makara bai kai gari ba ana neman kaza ana neman kayan shafi dai yanzu ya yi yanzu kuke kamawa sai yanzu ana sallama garba ya juya a yi karatu kuma irin karatun nan naku ba ranar tashi sai da aka tsaya kana ga mai promotion zai shirya da rana a yi karatu tsakanin magarba da ishe mai ke na kan ana yi yana wurin gaban bacci zai zo a gobe a zai koma ya gata wani wajen kafin arfe kuma arfe yanzu eh? ta wuce su yanzu in ka zai zai zai fashe fashe sai dai yan face-face ya kuma ta a zuri zuri yan face-face ne dole da kadan hakan nan za ka iya bi irin yabon da ɗan duniya ke kyaman lahira ne ban lahira in da safe na kace maka to wanda da san zai je neman duniya ba za ka da neman lahira bakwai na yi duk inda sai za ka shi ya kalli bakwai ya auna yana son karatun nan ina yadda ke so ya auna ya gano wa zai kai shi ma'aikatarsa motarsa lafiya lau amma komai zai iya aukuwa an su da zai kwata ba yana gani je ana karatu nan duk bayanin da ake daga kasa ya kafa yi a tsaya haka don kada auke wurin nan baya ta abin nan ana tsinke da kamar gashi aljanna to haka za ka kai kuma ba ka kyamace su irin ka ne ka kefa irin ne kakan mai neman duniya cikin lahira cikin ne neman lahira bayyana wani cikin su ya fi da tare ko kuma ka gayyaci ma'aikacin gwamnati ɗaurin aure ranar litinin da ƙarfe goma wani ɗaurin aure mu na kano ranar litinin karfe goma kuma cin gwamnati ne sannan za ku shirya inda yana kai shawara da shi ba za ka faɗa tsoron na ranar ba idan ku aka yi ɗaya aka ɗaura auren yashi ya zauna dogon za a ɗaura auren yarya ya shi zai zauna ba sai je ku yi muna da uzuri ko haka. Sai da mai mai yi wani gaza ne sai haka mai neman duniya ne duk mai son ya mallaki abin duniya ta za ka gaishe yana nesa nesa da lahira duk aikin da zai ba shi lahira yana nesa nesa da shi hmm. eh, eh, eh. ai zai da hakuri ka yi kokari maka dawo da imaninka da sun fi guje ka sun sun kwakwaɗe ka yan kai sa a kasa duk da ɗaya ko biyu a abokin ka haka ku tare ku ta kuka ku ta kuka to haka yake masa haƙuwa muddin ka kuka television ko yadda kayan abinci ka mai ne aiko kafar da kai da karatun safe da tsakanin magariba da isha da gabo akwai da rana inda ake dan tabawa kaje amma wannan lokaci da na kan ba kuma shi ne rayayye to haka don da ga aibu da aka ce ko da aka yi mutunta to musa karatu mu ne mu ma wani mai biya mana karatu mu ne mai biya mana karatu ka dan provision da kake ce su fito musa da hasare ki kai ba da sai na abin da niyya ka faɗi ko mai shayi ba sani barin haushe ne amma ko mai shayi in dai mai shayi ya kai mai shayi to karfe uku ya kuma da shayin fa duk da ko ka baka da shayin ga shayin fa amma kana son ka sha ta kuma kuma ka wuce sallah da bayi yana nan ya gama ka ba ka ji daɗi duk sati ka dinga gayyato masa mutane mako an bayan da aka kamun shayi a ruwan fanni ƙarfe uku ya nama ka ɗan sha ruwan ɗin ka ka shiga ta mu bar wannan muje na yau hmm. eh kuke ne za a daga nan barin da ibn sirin waccan kenan mhm, يعرف بالله ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده ba wanda zai bar abu saboda Allah ya samu zafin barin duk abin da ka yanke ka kalli barin Allah ne saboda Allah ne ka bar wanda abu za ka ji barin sa na sauki ne misalin kana kanka da na kallo in kana kallo misali daga inda ka rufe ido ka yanke shi kenan ba ka samun damuwa ko wani abu da ya makale ma kai ko mata ce mun ta yi laifin da ya tabo Allah da kana yanke ta kana fita a ranka gaba daya kai dai ka zaba kuce amma ka kwa jikinka kusa kusa duk abin da ka bashi saboda neman yadda Allah ba ka samu zafafa wallahi jini ga yau mu mula ce wanda babba inda ka duba duk abin da za ka bashe ka duba ta ina yake Allah har da Allah ya ke ba ka yi ki ba don kayan ke masa ba ka samun damuwa da shi duk abin da ka bashe don Allah ke su ba ka samun bakin suke tare da shi ka'ida ke wannan ba ake magana nan kamar yau eh kowa to ya fito a kenan an warke ta alhamdulillah duk abin da ka bashi dan Allah to kuwa ba za ka yi matsayin cikin sa ba kila su yana da kuma abin na ibn sirina ne ko abin da yasa ake a gaba daya a fara mai na dubu miliyan ba ko dubu dirhami dubu arba'in bai gina shi ba jimbar halittu ko a yi zazzage shi a ƙasa da yana neman yadda Allah kada ya halaka 'ya'yan musulmai duk zama kurkuku na bai dame shi ba kawai kusan rayuwarsa gaba ɗaya inda ya damu shugaban gidan yarin ita Allah ya ta malam ka dinga zuwa gida kana kwana da fata ka dawo tunda dai mun san kai ba za ka gudu ba ne da ba zan yi musharaka da kawai wajen zalunci ka ba kai azzalumi ba da azzalumi ba haka muka da wanda ya kulle ni ba wanda ya kulle ni ke ake in yi zama na nan a wurinka ba ran da zan fita haka aka yi muka yi da shi su daga ba da rani ne da ya bashi da kwallon gwamna ya ba da izinin ije iya wa an haɗa maliku sallah ya ce ba ai ba gwamna ne kulle shi ba da za a ce gwamna ba da izini wanda kullum shi kasuwan sa ne in wancan dan kasuwan na iya da tafi da ke tafiya amma don gwamna ya ba da izini ba zan ba zan yi musharaka da gwamna jin zalunci ba to kaga kenan sai har da mutum ne muke gane masa damuwa muke jin bakin cikin har haushin mutanen zamanin muke ji tuna ganin wannan bawan alhako bashi ita gaba da zama cikin basu har mutu cikin basu da baka biya ba duk kasan waye ibn sirina to yanzu ne zai faru istiqamatul qalbi sai tuwon zuciya wannan abin da zai zo mana yadda ake saita zuciya ta tafi na dingin ba za ta karkace ba ai kuma na bukatar bari hmm? tunda yanzu nan wancan ma maganan wancan ya gaza yana nuna haka sai ai muskila ne in mun fita muna saduwa da bukatu na an galata an kwafan al'adiraja rabbai ata fana fiha kafira to kaga to ya ga an so samu saitin zuciyarsa in ya fita daga masallaci ma ya tafi da kayansa ya je ya kwanta da kayansa bai sulalewa da tashi da kayan da ya sulale ba ya tsallaka ya yi ta ko ne jar ya dawo da kayan da ya sulale ba ya ta yin samaka yi ma bukatar istiqamatul qalbi fastiqamatul qalbi bi shay'ain ithnaini la thalitha lahuma istiqaman zuciya ta tsaya ta da kofa kullum kullum abu biyu ne sai dai fa kai abin na a gaban a gaba zai yi wuya da wannan aiki na da tsada ahaduhuma an takuna mahabbu Allah ta'ala tataqaddamu indahu ala jami'il mahabbi sirr Allah tabaraka wa ta'ala kasan kasance tana gabata ita son a wurinsa ala jami'il mahadis kan duk abin da ake so ai kuma mu kuma ya shi gidan wannan yana jin daga inda su koyi da wasu irin magana tun daga ɗanɗane zuwa ido zuwa wane ne tun daga ruwa yadda ake ƙara yadda ake yin kafa yadda duka kayan nan na Allah ne kawai kai kana zaune na yaran bahaushe hoto hoto da kai sai ya kake duka da suke so kai amfani da shi ba zafin yadda ke sabis din su ba yayin da ya samu matsala a ciki aka gyara ba ba ka san yadda yake aiki ba ba kamar inji ba sai an kwace sai an gyara sai an yi kaza wannan ko Allah ke gyara ma ba ka san an gyara ba kai yi ko kayi wa Allah irin wannan kana iya gabatar da Allah a kan dukkan kome da ya so ko kallon wani ba za ka yi ba tun da wani ne ya yi ma ka je ka dawo ko ba wanka ba yi ma haka ya ganka iyaka kila ya ɗan taimaka da wasu yan abubuwa kana ɗan tari je samu maka abin da za ka ɗan sha kana buka shafa maka kaza kana menene ba shi da warkarwa imaman na Allah ne kana siyan ciki a nemo gurji a jika maka kafin ka kai bo gurji ka da kanka da abin da babanka ya maka cikin jikin ka babanka haka ya ganka ka haka ta ganka amma an ɗaukaka su a kanka saboda kin bai sha wahala tare da kai amma kai ana nema dukkan komai idon ka ka kalla yayin da kake so ba gyarawa ba gogogewa kullum ka ya ji maka yadda ka so shekaran ka ta jin ka na nan karau haƙorinka ya tauna ma abin da ke duk abin da aka fa a ciki ya tafa ya gyara shi ya ke shi inda tsaki tsaki da ya dutse dutse ya cire shi daga ciki wannan ba zai ciki ba daga nan ya aika a bashi wurin wucewa ya shirya a tura shi suke can ma iya cikin tumbin nan shi ma ya matsa ta ko ina ya dafa shi ya narke ya narke ya narke shi ma ya tace wanda bai so wanda zai zama illa a can cikin zuciyar ya sani ya tura ta ya kafa da ruwan da wanda ba zai amfani sauran da zuka fita ta da fito daga nan yake zuciya zuciya ta sake sarrafa shi ta sake tacewa inda ta tsaya ta sake dawa baya daga nan ta aika su cikin jijiyoyi jijiyoyi kuma su je wancan ya gyara nama wancan ya gyara kashi wannan ya aikata kara wannan ya gaba kana zama dumburum dum ba ka san mana yi ba yau ka ce alhamdulillah ala hada to ai baka ne ba ya kai wannan godiya ta ajiyar matallahi la suha to ai kuwa Allah nan yake ku aikata kara za ka ce na da uzuri lalla da uzuri muna gina wa Allah tsaki bismillah ce a anna da wanda uzuri ga Allah ko cinke ni ko ni an yi ko da mutum ya san Allah zai yi ko ni kuna zaune ladan da ke hayya alal fala hayya alal fala kaga sun ci gaba da yi mu da malamai wani ma ko zuwa ba kike ba ne gida a babu yanzu Allah za ka yi haka ba mamaki ba ka shi ba a rashin sanin da kuma ba uzuri ne ba can da Allah to saboda haka nan mutum samu sanin Allah tauhid da rububiyya ta inda zai gabatar da Allah akan dukkan komai to zuciya za ta fito an ta kuna kai kenan mahabbatu son Allah ya kasance ta taqaddama indahu shi ne gaba a wurinsa ala jami'il mahabbi bayan fahimta to sai za ka arada hubbullahi idan son Allah ya samu karo ta'ala wa hubbu gairihi da son wani sabaqahu hizbullahi ta'ala ya riga da san Allah bukatun Allah ya taso ma sannan bukatun wani Allah ya taso ma kan gabatar da bukatun Allah kan bukatun wani Allah bin da aka maka uzuri kawai ba haya an kira sallah ta zo ba haya yi ba haya saboda sallah ba ta fallu ba a wani yanayi ba dukkan abinci ba akwai abinci a wani yanayi kuma magana dole a fahimci ta ba fata ba ka'ida ce ba abinci kan kasance a wani yanayin ɗin kuna ce kuna falla da abinci zai zama sallar ban da tsuwa kamar zai gabatar da son Allah akan son wanda ba Allah ba kowa shi tunda wancan su son daban gabatar da son Allah kuma akan son wani Allah shi kuma daban harasta ba ala dalika muqtabahu wannan sai kai ya jero akan muqtabahu bukatan Allah akan bukatan wancan dole sai an gama na Allah inda naka ka tafi naka in ku ba a zama na Allah ba nan za a zauna sai an kare dukkan wani bukatun sanin wannan hmm? eh eh eh taimako wannan mutum za gabatar da na Allah ko ɗanka kana ya tsallako shi yanzu ka ga haka ne banna ba yadda kusa kusa da yake da tuno wani ba wanda ainihin ɗansa bai da lafiya yana kwanci kuma zai fita ya karantar da mutane kafin karantar da mutane yake haka ne ba ya iya wasan shi ya ɗauki jaka zai yi ta wurin kaso ba ta fafasa ina za ta ta ce zan je wuri kaza zan je inda shi kasa ne ina zuwa to to ai ga wani bai lafiya sai ta ce ta ai idan ya mutu baban kakan shi kenan baban hasan zanna da yana nan ya san wannan malabar in Allah ya bashi lafiya daga Allah ne ba zan zama wanda za a ce in kana aba'akum wa abana'akum ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu illa in misalin aka ce rai ce za ta salwanta ba wanda zai tsayar da ita sai kai sai ka tsayar da ita amma kuma wani ya tashi da gudawa wani ya tashi da kaza ba da za a taru a gindinsa wanda ba wani abu da ake kirki a amma in sai za ka sababanta ai masu aiki ma na Allah suna iya yanke wasu je dole a cikin wannan ran wannan daban magana fili take sau da kaman dole mu kai fifita na Allah akan na manzon Allah ai mu akan na mutane duk da aka ce na Allah ya kwashe jirgin da irin wannan aikin wannan ba ka kanta don an koyi gatattun mutane amma da ba wata ban mutane da azan wajen ya kan kowa ko da aikin da ba ya fi karfin mutane to dole ne kowa zo amma ba da barta wannan na gaskiya da yana nan zuwa da iya wannan ba amma a can da aikin Allah babu masu yi hakikin aikin Allah dole ne ku kyale ko da wani zai mutu sai zai mutu sai Allah ke shi kuma Allah to haka amma gudu janaza misalin aka zo ana cikin aiki aka zo da aka zo da janaza za a je sai janaza a wani ba za mu tafi duka ba sai mu cire da gobi biyu wanda nuna aka zo aka faɗa sai da wanzu wanda ni da jikan zama dole gare ni da wani guje zan fito wa daki ina gama zan dawo da gudu na kusa sai abin da halayi to haka dole bukatan Allah ta taso bukatan wani Allah ta taso dole a gabatar da bukatun Allah akan wancan sannan kuma ka kuma wata ba za ka ga ire-iren wannan da dama da sunan ba su da iyaka har ƙashi ƙarshe ƙarshe wasu na ka duba inda abin da aka magana a sosa goro wajen aiki bai kamata a cikin masu manzon Allah na biyu wani dare sai da izini shi kuma izini a cikin sirrin tauba aka saka da liman shi su hatta lokacin da wasu izini sai da Allah ya zarge shi yake ban mu da kai kalima alim ta kan Allah fa anka saboda tsoron da manzon Allah yake wa Allah ba a fara ce masa ni ba azinta lahu sai aka sai an fallahu an an da ba ta ma amma ana ma faɗan tun ne zaka uzuri su shi aiki da aka da da aka yi masa gafara ta shi gudun shi gudun kwata-kwata sannan aka ce maka don ne daga a ka karatu da rai da yanzu yadda aga ba mu yawa kuma kaɗai a masallacin nan wanda aiki bai za mu durfafa ya gagara haka kuwa zai sakamu ai wani aiki ne zai kafo mutum muna son mu yi shi ko ya kawo abin da ya mallaka kowa ya ba da abin da zai iya yi ko da irin abu na ce ko ya kawo 10% abin da ya mallaka kada ya zalunce kaga mun muka yi misalin muka yi da daidai irin wanda muke akwai dan kwara a cikin su da abin da muke kallo mun yi kasan kasa ne yi ta ce kuwa ka dubu daya amma da za a duba ta a da wannan na da miliyan wannan na da dubu da, wannan na da dubu kaza a ce kuwa ka dubu daidai a ga wani zai dan to amma kallon yanayi ne kawai kuma sannan karshe kan an ce kowa ya kawo ɗaya baka kaza za a ga mutane su dinga daga akwai bai kamata a yi mutane hanyar da za su fita ba kaga an kace kowa ya kawo ɗaya bisa goma ai ba aka ba zuwa mutum zai je duba da abin da gada sai to ɗaya bisa goma na ne kaza kun shi a yi karya to yanzu dai kada ku manta muna da abu nawa son Allah na farko fifita ta Allah a kan komai in wani abu na Allah ya taso na wani ya taso a rinjayar da Allah to haka zai jera wannan ma haza hada bid'awa wa ma asabahu bil fi'li ya sauƙin wannan da baki hmm? da baki ne masha Allah ya ma za a yi haka ai dole mu sai da Allah kan wannan amma yawo yanyi wanka a aikace hmm? ina da yanyewa fa inda al-imtihan yukramu al-mar'u aw yuqadu dama wurin jarrabawa ne ake ɗaukaka mutum ko a ko ya tabarsa mutum ake karrama shi ko a raina shi ran da irin wannan fasafar nan ne ake sanin na Allah nan da ake sanin wanda ba na Allah ba in mun ce na Allah a ma'anar mutumin kirki وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه أو يحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله على ما يحبه عين ما يحبه الله تعالى ya yawaita yawan ya kai yawan ma yi abu abin da bawa ke gabatar da ma yi hibbu kai abin da yake so kan abin da Allah ke so kuwa wa ya hawahu au yi hibbu kabiru da ne babbansa yake so ko ai hawa zulla mai gidansa mutum sai da dama yana mai gabatar da abin da mai gidansa yake so a kan abin da Allah yake so hakan da yawa wa amiru da wasu alikinsa wa shekuru ko malaminsa wa amalu ko fa, alama yi hibbu a kan abin da Allah yake so. Auna yana yiwa da zama. mutum kan gabatar da abin da yake so a kan abin da yake so yakan gabatar da abin da mai gidansa yake so a kan kayan nashi a kan abin da Allah yake so mutum kan gabatar da abin da sarkinsa yake so a kan abin da yake so a kan abin da Allah yake so mutum kan gabatar da abin da malaminsa yake so a kan abin da Allah yake so sai da malamin sa ga shi ko ba Allah ko na nesa فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى ومن انك تنتين كينك بك جباتك سن الله بسير لم تتقدم محبة الله سن الله بي جباتك اتكن زوتي انك جميع المحبة سن الله بي جباتك بائن ابن داك خباه ولا كانت هي ملكه sannan bai zama shi ne ke balce ta ba al-mu'ammira ta mai umarta fa alaiha nan a sai mu in an gane karatun wa ya sha a cikin mu mu sha ba hmm? ai da Allah ya sa abin da ke na sai ba za a faɗi ba amma dai in ka je ka duba har ka kalli abu ka sa gabatar da abin da ka fito so akan abin da Allah ke so ka sa eh? to da mu gama abin wa wata kuma a gaba ma muna shiri kamar ana shiri ne to ko mutum ya gabatar da abin da mai gidansa yake baka abin da Allah ke so ko mutum ya gabatar da abin da sarkinsa yake so akan abin da yake so ko ya gabatar da abin da malaminsa yake so akan abin da Allah ke so wannan in ko mutum haka bai gabatar da son Allah a zuciyarsa ba gaba ɗayan abubuwan da yake so kai ba magana ma son Allah ba har son har son manzon Allah ka san son Allah shine na ɗaya bibin shi ne la yawon abukan hatta a kuna a habba ilaihi min shi wa shi wa nafi a jima'i in ji mabban Allah babu ɗayan ku da zai zama mai imani sai na kasance in ji mabban Allah sai na kasance na fi soyuwa a gurinsa daga yadda nake ike son iyayensa da yadda ike son kansa da yadda ike son iyayensa da yadda ike son iyayensa to manzon Allah ta kuma yaya Allah ba da ai akwai aiki a gaba farko dai godiya ga Allah da ya nuna mana wannan abu inda har mun gane shi haka yanzu ne ya rage ba aiki ne da ba ka yi shi sun san nan da asubahi ba tun da ayyukan mata sowa suke sai a hankali sai an kale ne tun daga yan ƙanana ƙananan abubuwa ka fara gabatar da abin da Allah yake so kan abin da kake so tun kana gabatar da sallah akan sauran dukkan abubuwa kada zama kana da gona ka fifita gona kan sallah kada zama kana da wani makala makala ka ta ainihin makala makalan ka kan sallah daga nan ka dangana sauran abubuwa kuma duka eh ya ku kuma ƙari kan nasa mutu mutum da zama a makarantar in ba da irin wannan mu'amala haka ba ka ya karanta littafin na ka wuce da nan ba za ka ya karanta wasu ne ga inda aka yi ne sun zaka zaune yayin kwatan baya sai sake danda ɗawo wani zai karkata yanko ta tambaya wani sai sake bugun misali to sai kaga abun yana daɗa diga yana shiga cikin zuci yana shiga cikin zuci to sai a fi fahimtar abun ba a haka don ba abun da ke ba da wannan don a fi cewa tarbiyya tarbiyya ba ta koyuwa da littafi haka sai a gaban malami sai a ga wani tarbiyya dole sai ka zauna a gaban ne koya maka tarbiyyar don kasar da wadata nan ba yadda muke jin karatu na yanzu wanda da kasa ɗin ba kaman haka zai iya ji ba dan dama dama an dama kan yana karatun ya bai zo a ba ko yana zuwa wani lokaci ta masifa ta same shi to in ya samu ya ji kasa zai rage zafi zai rage zafin bai samu zuwa ba amma da kamar da kira ne ba inda na ka kaman a ce ai kai ba ka yi ba magana ai kai za ka yi yanzu ne wani ni ma ina yin haka da su amma kai ba haka kake ba da kake mun nan karatu ko ki ba haka kake ba yanzu nake zo mun haka ce in za mu gyara mu koma mu tsara gaba da shiga zama da jama'a hamasi jin kai ne don yanzu za ka ji ne kan da ke damu ina ma ka a watsi shi da ba zai ta dole mu watsi dole ka gida hmm. Eh. eh. eh nan abin da ya kamata bai shiga ciki ba tun da ma kai ma ana nema ka bayar da ba don akwai masu fara bayarwa ba ai da sauran masu shi ma ya kare sai da wata harfa zai na faɗi ba don mai koyo ba da wani ya kare In ba wanda koya da aka rana biyu sai dai a nan shawara kamata a mutu yana son muna son mun ga kafi mu ɗan ganewa a mu duk Allah ko za ka ba mu wani ɗan lokaci kaza kaza sai ka canza lokacin da kake cin abinci sai ka ba wani lokaci sai ka duba kana da lokaci awa ashirin da hudu nema suke kama mai nema ba zai ce maka ba ga lokacin da za ka ba shi ba zan riba lokacin ne zan gana karatu ba an kuma da ne wasu na sun yi fashi ya yi yawa wasu na sun kuma yanzu suke shigowa sai a faɗin mun yi kaɗan a ƙara shi ka nuna wa su yawa wannan da ka ba wa karatu da ke zai raka lokaci ba kai za ka ba shi lokaci a nan yana da amfani a gare ka yana da kyau a gare ka to ga lokacin da za mu ba ku mu haɗu a gare ku ganin abin da Allah zai aikata a ciki amma kada ka ba da ka da kai lokacin ne kake samu kake abin nan in an riga an bayar ne ko sai a yi hakuri a yi ta tsayi amma nan gaba shi ne ubangiji shi ne abin yi in ce duka wanne lokaci ne ce kuma sai ka duba ina za ka ɓalla masu sai ka ɓalla masu eh, ba a soke wani abu saboda wani abu sai dai a matsar da shi a samu wancan ɗin ya shiga an ce ba za mu ta yawo to haka me yake da ya sunna ta jahi ta'ala sunnan Allah tabaraka wa ta'ala fi man hada sha'anuhu da wanda wannan shine lamarinsa lamarinsa ne sok sok ai eh, gabatar da son kanta ko sama da son Allah ko son mai gidan shi ko son malaminsa ko son menene ɗinsa abin da sunan Allah akan wannan a ka'ida irin Allah abin da yake saka maka a wannan fi man haɗa shanuhu an yankar da alaihi mahabbuhu son zai dakushe wannan son nashi abun zai dakushe mahabbahu wa yanzafaha alaihi ma'ana wannan abun misalin ka ɗauka sarki ta ce ka sarki ta Allah to wannan ko sarkin sai ku babu ba mamaki wannan sarki ta sa an kulle ka ba mamaki wannan mai gidan naka abinda kake gudu shi kuma gaba ba ma bai dafa ta aji sai kai sai da nan kawai ma bar na aiki wannan suna Allah ya ta duk wanda ya bar abu ya fifita ya bar Allah ya fifita wani abu kai to zan nan abin sai ya rubuta ya gare shi ya kun gani shi ne ma'ana ai eh? ba ka kira ɗansa ba sun jama'a idan Allah yake maka ba kuma sannan son anan hannun aka yake shi ne mukallimin kutubi karshen ta sai ya juya zuciyar mai gidanka abun arziki za ka yi garin bai da kyau eh, daga zuciya a hannun Allah take amma idan ka da ka Allah sai Allah juya maka da zukatan mutane gaba daya har wanda baka ja shi ba ba kai masa komai ne dinga yaban ka ko kai ba kai masa ba ka ma san da shi ba amma ina nan yana ganin kai gani ne saboda ne ne ka bi Allah duk wani da idi Allah shi zai ta aikin Allah to Allah zai sauƙaƙa masa sauran ayyuka Allah zai sauka ba ka ga wani lokacin kuna zaune da mutum in dai akan Allah ne ku kai masa tafafata da ku da kanka idan ya je wani lokaci a na ban da so kama ban da masa irin wani wani yanzu zan nan da ne kuskure kama duk kana yi da ba ce da kan halaka kai kuma kayan mutane saboda Allah har ka koma ma kana na dama kila ba wanda mutum da yanzu ya tafi kenan saboda zai masa fada da yawa shi ko yana jin daɗin abin a duniya yana dauka ba mu kai kai ba kana san shi ne ba don wani abu dan ne shi kawai da ga ano dan Allah kake san shi shi ka da yana ga maka kan kuma da kana san shi kana so ci gaba da son shi sai yi abu ka kawo da kai sai yi abu ka kawo da kai karshe sai ka bukata daga nan sai Allah ya sa maka ne shi shi kuma ya zama bautanka abubuwa ahmad suna ce ta Allah haka haka yake yi wasu wa sunnatu Allah ta'ala shi man haba sha'anhu an da alaihi mahabbahu wannan abin da yake sai ya burka sai maka mata ce kake kanta saboda abin da kake kanta kana son ta ne ba saboda Allah ba har ka fice ta ainihin abin da ta so a kan abin da Allah ya so to akwai ta zama nafiya bayan son sannan a zo a burkuta shi ba tun da gafso shaƙewa harƙewa zama tsakanin ku ta harƙe ba la yana da shi a ha, bai samu komai daga nan illa bi nakati hmm? sai da wuya ko mu jikin goshi wa jikin da sarkewa ba za a gaho ala isari hawahu sakamakon ya fifita sanka wa hawa man yu'azzimuhu da kan wanda yake girmama shi min alkhalqi sarkin sai ka gama masa hidima ka gama yin karya a kan shi ka gama kare karya ƙarshen san ya tashi banza da kai kaza ko da gaba ce mun yi wahalan kaza ba shi ma ba mu samu komai ba ba dan da kuke ba kun Kirista shi akan Allah awuhin buhu ala muhabbatin lahi ta'ala ai maganin ta wanda da laifi da sakamakon baya ma aka ƙara yi da aka yi ke wannan karo da bayan an fifita Allah a ciki za abubuwan da aka fifita shi a kan abun Allah to ko wani haka za a koma don mun kuma daga Allah na haka koma ba a inda za a je da eh, hausa na ce wayo zai tsallaka ya sai da igiya ta kuma ne take igiyar guda ta sama wannan a haɗu a wurin Allah da kaba Allah ta'ala kaba'an Allah ya riga ya yanke hukunci da haka la yurad la yurad wa la yudfa wannan hukunci na Allah ba a mayar da shi kuma ba a iya sauke shi anna man ahabba shay'an siwahu da bihi wannan hukunci ne na Allah hadisi ne kuma shi yana ka a man sai an duk wanda iso wani abu ba Allah ba to sai Allah ya yi masa azaba da wannan abin da yake so هذه كبرة الله da aiki dole ma sai mun mun sake duba bukatar nan namu eh, ya ya cika sai kuma haɗuwa wajen Allah wannan abin kana san shi saboda Allah ba saboda matsalan Allah saboda kaza saboda kaza saboda ka kaza kake san shi to shikenan to in aka bai shi ya dace da haka shi ba haka to shikenan komai zai tafi daidai amma haka bo aya a take mai dari ba a haka haka sai ka za Allah kawo ya so kallon maka da shi da dama dama من أحب شيئا سوى الله أذب به هذا قضاء قد قضي لا يرد ولا يدفع ولا بد ولا تبقى حقه ما مكوى وأن من خاف غيره سلط عليه duk wanda ya yi tsoron wani Allah to kuwa shi nan sai Allah ya sallaka wannan da ke jin tsoron a kansa ya shi amma da Allah ne fi ne tsoro wannan wanda ke jin ɗaya ba abin zai iya ba ba wa anna man istagala bi in duk wanda ya shagala rayuwarsa da wani abu ba addini ba rayuwarsa gaba ɗaya ya ƙwallafa ta ya tara ta da wani abu ba Allah ba ba addinin Allah ba kana shi'uman alaihi wannan abun sai ya zama tsiya ga mutum Shin dalilin haɗari wannan abun sai ya haifan masa da sharri a rayuwarsa sai ya takura masa rayuwarsa da a fili suke amma nauyin su ya sa kusan ɗauka ke yana jira a gaba karatun su sun fari. Waman afara gairahu duk wanda ya fifita wani Allah alaihi a kan Allah lam yubarak fihi abu da ku ga ai sa kace bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa to ka duba da muka fifita bayan duniya duniya ta samu kare ya sake sai Allah na iya ɓata ma duniya ta hanyoyi daban-daban ko ka je baka famu ba ko ka samu ba albasa ka ɗiba a kan ka zubar da shi a nan a ƙarfin haka ba Allah ba da iyaka kuma wannan shi ne duk wanda bala da shi ka san da kanka ka kalla faranka da wani abu gairar lahi kana shu'uman alaihi kalma da kalma wannan abin da muke shirka a kan zai zama tsaye a gare shi wa man afara ghairahu da alaihi duk wanda ya fifita wannan Allah akan Allah lam yubarak wannan abin Allah ba zai maka albarka ba fihi wa man arda ghairahu bi sakhatihi wanda ya gansar da wani da fufata Allah da ya gansar da wani ya ba shi haƙuri mai ƙarfi kan afkatahu alaihi shi kuma wancan abin da sai Allah ya haɗa ku saba gare shi wala bukka sai sun fata gare Wanda shi ne abu na farko idan aka haɗa shi za a samu sauƙin zuciya sai ce mai sauƙi ne amma fa aikinsa zai yi wuya Eh, a karatu mun iya shi amma a wurin aiki kuma an je baki na shi ejo gaskiya ne shirge Kada za wannan abun shi ne musulmai da musulmai za su ɗauki wannan ka'idan wannan abun Allah ya mana hadda gobe da jisa sun ji tsoronsu. dabbar daji ba kwarkwa ba kwata wa ne ba ba me ake to zafi jitawa ne ba yanzu a bayan Allah ku guri mace ce ta ta ga zaki zaki ya buɗe mata baki ta sai kai kare da zakar nukan Allah ya ta ne ba bincin ba ne ba bincin ka ne ba ko na ta a ta kake cewa in ka je akwai abincin ka na zo ka shi ako ba na kanan ka ba na wuri zakin nan kai sai juya shiga daji shi ko wancan filatu yana nafila fa yana kiyamul laili yana kiyamul laili da na kwance a haka a shi inda suke kwance kinan suka saka ko da ba ke na ya faɗa ko ya faɗa do zaki yi kamar yana faɗa ya sunkuya ya ɗaga ya yi kabbara yana shiri a yanayin da ya leƙa ta jikin hakan bishiyar yana shirin kila yana ganin in ya da zai jira masa ya tashi ya tana ina gurnani yana karkar ɗafa ya ce ya salama ko kai ka bi kaɗai ga nan ya wancin ka ba wancin ka ba wai nan kawo mutum ya juya ya shiga daji yana ihu ta zama sun bi ban Allah yanzu ko kare ma ya kori mutum wallahi ba kare alayi kaje bi a layi sai ka yi lissafi kamin ka shiga layi to kai ma zan wanki ne kila ma shi in kuyo ku yi kuyo kuma muna yi abin da yake wannan muka rafa kaga kana kumfawan kai kamar ma zai shiga maka ido wanda ya kamata ina gani ka kai firgice kwarjinan daga Allah shi Allah shi ne mana kwarjinan kaga a lokacin annabi a da ike wannan abun aka ba da shi da sahabbansa haka fake shi a ranar asiri in zai je gari ya kan da garin tsakaninsa da garin tafiyan wata guda ya ce ba al'ummar da take wannan sai al'ummar shi shi kaɗai aka ba wannan ka san ku tafiyan wata guda don isa. to sai an firgita a garin ɗin a dinga tunanin garin nan ba za su samu su ba a garin yana fazuwa yaya za a yi da halayensu haka da dakarun garin da sarkin garin da yawanci wannan ne sai da zuciya fara ita ta aikin Allah ne gabansu a kan dukkan wani aiki idan mu je mu fara mu fara kamantawa mu fara kamantawa mu fara kamantawa Allah ne iko ne kafi karɓar mu yana iya da mu haka kin ma ba mu samu wa haka ba mu mutu a kai yanzu za mu je na biyu ko al'amuru sani lamari na biyu alladhi yastaqinu bihi al-qalbu wanda yastaqinu al-qalbu bihi zuciya kan samu saiti da shi amri تعليم ma والنهي da مؤمرني ma hanawa. idan an ce a yi kaza ka ga girman abin ka yi shi da girmamawa idan an ce a bar abu ka ga girman bari ka bar shi ta ce wannan shi zai sai ta maka zuciya kamar yadda zai faɗi mana ba umarnin ka ke kallo ba mai umarnin ka ke kallo ba hanawan za ka dinga kalla ba ka kalli ne a hanawan za ka samu sauƙin yi wa huwa nashi'un wannan girman doka ta taso ne an ta'azimil amirin nasi girmamawan ainihin mai umarnin da mai hanawa ko a gari aka ce dainan jihar kafa ya haramta kafa za su ga ai da haramta an sake da girma sake kallo Dan kasa ba masa ba ta shirya ba amma don an ce kiyaman ya haramta Kuma ya kowalle walle yana ja kana ja kuma anguwa ya hana yana ja kana ja yana zagi kana zagi saboda kafin bai da wani karfi na abin nan wancan kuwa daga inda ya sai ta a yi kafin a jima yana da dakarun da zai ana mana alama a shi da matsala don haka nan yaya Allah umarnin Allah kada wanda ya aikata kaza maza maza kowa ya aikata kaza sai sa a qur'ani in ga in ta umarni ta yadda bin yin sa Allahumma illa akwai wasu umarni da malaman usul suka ce wa'annan umarni an suka zo bayan kaza su suka san da inda abin yake nan kuma sai ni da usulu ga shi umarni ne amma bai da wajibi kamar inda aka hana abu sai ka ce yanzu a yi shi to wannan a yi shi kaga da kan an hana farauta in ana aikin hajji sai kenan aka ce farida a halalku fasfado haka ba farilla ne yana wannan ba ce in ka gama aikin hajji wajibi kowa sai ya shiga gajiyar yau farauta na umarni ne na iba amma yawancin umarnin qur'ani wajibi ne ko ga shi nan ba da fara za ku da su salatu fanta shehu ake gama dole ba san an hana mutane saye da sayarwa aka yi sallah aka gama ce in an gama sallah kowa ita zama da hadasa ba dole ne in an gama da juma'a sai ka je aiki ba ba sai dole sai ka je kasuwa ba ba dole sai ka je neman kuɗi ba a'a wannan mubahi ne ka tafi harkokin ka kuma yanzu fa inna Allah ta'ala zamma man la yu'azzimu amrahu Allah mai girma da ɗaukaka ya zargi wanda duk bai girmama umarninsa wa nahayahu qala subhanahu wa ta'ala ما لكم لا ترجون لله وقارا بيفا نيكوش دوطا صورون الله لا ترجون أي أين دوطا صورون الله ما قفهم النسوال الله ما قفاتم قفاموت إلا من الله شنو قالوا في تفسيرها ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمته bisa ba kwa jin tsoron Allah mai girma da tsarkaka wajen girmansa kuke ya saba masa ka kwayi nan an zargi wanda bai girmama Allah gama a samu ma kada shekul islam ya kyawun abin da shekul islam ya faɗi fi ta'adidin amri wannan hayi wajen girmama umarnin Allah da girmama hannun Allah huwa Allah ya arida da farakwasin jafin wala ya arida da da zali wala ya hamila ala illatin tuhidul inqiyada wani ganawa la ya arida ba za a tare su ba a ƙiyansa a yi masa fito na fito ta hanyar rakwafa wa sauƙaƙawa Eh, da sunan a sauƙaƙa mutum ya bar abin da iya waje ba ya bar abin da a kawo wani kwana da wani walanke wanda za a haskasa umarnin Allah jafin wala yi orida sannan kuma umarnin Allah ba a gabatar da shi littafi da gani sannan shi kuma a tsananta aikin Allah tsaka tsaki yake wala ya hamila ala illatin kuma ba za a yi umarnin kada saboda kada ba wanda ke وانك سوقك na sa'a ga Allah. in aka tashi umarnin Allah a yanzu za a aikata shi ba don kusur da umarni ba da za ka bi abu abin kake mamluku za su ka dala alashai ba shi ne san mun da muke magana ba ru'yatul amali mutum yana ganin aikinsa kan dai ka ajiye wannan a fili yake wa ma'ana kalamuhu ma'anar zancensa أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونحيه إيه، فرق درجة جرم مع الله شرع الحق عنه عز وجل تعظيم أمره شنو جرم جرمة مقبرنفة ده جرم جرمة فا يا هنا وإدو في نعيرة مئابة تتواجد عليه حفظ الجميع في جوارحه جوارح السبعة إذن دنا كن حرشي هنوة سكي فرجي أقفوة سنتكت bayan nan gaba kwara ya gudan ke kare su ya kiyaye su ya yi ya mai ita da suna ya amfani da su tun da aka ce ya yi shiko ya da rufa ne ya hana masu inda aka ce kaka shiga ya yi shukuru da gaba a rubuta maka mu ne komai hiri ne in ko ya saba yadda Allah yake to ko ya rufa wa kansa rayuwarsa وذلك المؤمن وانا شين مؤمن وانا من وضع هكا مي اول مراتب تعظيم الحق اذر تعظيم امره ونحيه وذلك المؤمن وانا شين إيمانه يعرف ربه عز وجل yana sanin ubangijinsa mai girma da ɗaukaka sa risalatihi ta hanyar saƙonsa allati arsala biha rasuluhu wannan ne risalar Allah alqur'ani mutum zai san umarnin Allah da hanawan Allah ya san ma waye Allah ta hanyar saƙon nan da ya turo ta hannun jakadansa. ila kafatin nafi wa muqtadaha bukatan wannan saƙon abin da kake nema wannan saƙon na Allah in ka dunkule shi al-inqiyabu li amrihi sallama wa lamaransa ne kauya istislamu li amrihi kenan shi da ma'anar inqiyab ba da kai ga umarnin Allah ya zama ba abin da za ka iso da Allah yake wani hairi da hannunsa wa innama ya kuma dalika wannan zai kasance da tare na amurahi ta hanyar girmama umarnin Allah azza wa jalla ba tibaihi da yawa Allah nan wata azimu na haihi da girmama duk wani abin da Allah ya hana mutum girman ya gan shi babba ne wasu na da ya kaurace masa Allah ne ya hana kaza to kuma sai tarkata ya nesa da shi faya kuma ta'alimul mu'mini li amrillahi sai ya zan wa mu'mini ga umurnin nan na Allah da shi da hannun nan dalan ala da li sahibi amari. ma umarni girmama mai umarnin ne wannan hai ainihin barin hali ma mai hana wani ko ya kuma bai haka dai ko ɗanka ne ke yana bin ka kafa su bai yi ba Kai ka hana shi ya aikata aka ga yana bai yi ka ba bai girmama umarninka ba ko almuta ba daro kana da mata sai ka ce ta yi kaza sai take yi shi. kana ga ku shirya duk dokan da za ta je ta gani ba ta yi haɗa ku tunda wannan illan ka fa ta yi ba da za ku shirya amma ka ce ta yi ta aikata cikin jin daɗi to dole za a ta zana cewa ta fahimce shi kai masa asiri sun masa asiri ai yanzu bai ɗaukar magana kowa yana ta alhali bin sa take daga aisha ba misali ne ga Allah shi son ta ba ku da amsa ba da biyayya dukkan su biyayya ta bayyana su biyayya abin da ake ce annabi bai so mutane kuma tana bibiyan mai annabi yake so kada ya kumanta ba ka kuya ko yi magana muna jinta wanda abu ne kawo ta tsaki saboda don Allah ya gani ya ji daɗin zama a tsaki ya tsakin ya ba shi sha'awa ya zai na waje kada ya faɗa wa al'ada sai ka fita ta same shi muna tuba ga Allah kuma muna ba da haƙuri da manzon Allah menene muka aikata yau da ba za a shiga gidanmu ba aikata ka nan za ka amsa kai magana amma in ka zama a gida ka shigo ba ai daga nan za a fara ba zai ka shigo jiya ba ka shiga kan ɗakin ba amma saboda ka dawo nan nan ba za ka shiga ɗakin ba saboda adawa saboda ne saboda wacce tasirin ke ka saboda saboda saboda menene bari ka shigo wallahi ai wacce za a yi wannan ba za ka yi bacci ba in ka wacce tashi ka tashi kamar an ta hutu ai zuwa ba ka haɗa haskawa ba in jinka bayan tun ya suka haram da kika biyu ba ake su bi ki biyu in kika biyu ake uku haram sai a duba mai kai haka a umar mu'mina ta da wata muna tuba da Allah kuma muna neman afuwa muna ba da haƙuri ga manzon Allah tun kafin ta san ta yi laifi ba a ce ta yi ma laifi ba haƙuri take badawa don haka ne akwai haske ne yake masa irin wannan labarai a iya kashe shi ne labarai ne kawai matsalan da zai saka ba ta yi rubuce ta ya gashi sannan ce nan hotunan ka cikin jikin jikin jikin jika ba ba su da kyau amma mace ta zo da zanen ya baka cire ka ya kace wannan zanen da don bai da kyau kafin yadda aka fiye shi da dabbai aka zanen da shi kai komai ka haram haram haram haram haram na ku ba a shirya ba na abu da nake magana da duniya ba mu gane lahira ku dubi in an bana haka wani jin haushi ko to ya Allah zai ji da ne. mu ba san nan mai muka muka haka muka gansu in ƴaƴan ne haka muka gansu ba mu kai yi su ba amma in kafa ba mana a matsayin Allah ya ba mu iko a kasu haushi muke yi har shi muke yi dukan jigunjima mu rasa inda za mu faka mu ku don Allah ya yi wanda zai yake je in mun saba masa ko ya kanka saba masa ɗinin da aka yi mun aka ce ke min ruwa a rijiya da ya tashi sai ya taro na kamfo ba ka san da kamfo da kake ɗebo min a rijiya sai da kai sake sake yanzu na rijiya ya fi sanne yanzu na rijiya kaza kaza ko ya fi ɗini ɗebo min ruwa a rijiya sai ce ga na famfo ka zo kwanan sai ka yi shiru ka da ku fata fata fata ce ta ba ba ka wuce ka je ka ɗebo ruwanka yadda Allah ya haka ba a yi shi ba dama ka gyara kuma kai waye abin da za ka dudduba haka Allah yake nufi a yi shi haka eh haka Allah ce ka dubba haka larabcin yake haka saƙon da ke ciki yake yi shi haka wannan da Allah ta abin da sarfi da hamri wannan yi wa yakunu bi hasabi hadha ta'zim min al abrar al mashhud lahum bil imani mutum zai kasance daidai da irin wannan girmamawa bi kadari ma ta ta'anna ta maluma ta tamanna daidai irin yadda ka girmama wannan umarni da hanawa za ka zamo mai da'a wanda ya yawaita yi zai fi zamewa mai da'a almashhur da bi imani wanda ake masa shaida da imani daidai bibiyan da umarnin Allah da hanawan Allah daidai martabar da za ka samu a wurin Allah. Wata sabbaki wasu hatil akida da samun gaskiya da ainihin samun ingantaccen a akida wal bara a sunan nifakin akbar da kuɗuta daga babban munafunci. Fa'innan rajula kai hamar ato wasu ke nan kada ya ta'aqa fi ila al-amri mutum kan aikata umarni li nazari al-khalqi saboda kallon halitta mutum ba ina tsawa yi sallah ba saboda yana kallon shi kowa mutum ba ya kan yi sallah ba saboda bakin da suka zama ha mutum kan yi sallah saboda wurin mutane da yau in yana shi kadai ya share aka ga wannan ya yi da saboda ganin jama'a wa talabil manzilati don neman a yaba masa ya samu daraja a zukatan mutane wal jahil indahum ya samu saɗa a ji a cikinsu wa yattaqil manahi mutum kan bar haram hashi ya kafa kokihi tsoron kada idan mutuncinsa ya zube min ayunihim wa khashiyat ba uqubati ad-dunyawiyya da tsoron azaba ta duniya من من عندي التي رتبها الشارع من شريعة تؤمر المناهي وكنت أيكت إلى مؤمن قلت وانا فهذا فهذا الذي يفعل ذلك لنزل الناس أو بكذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعليم الأمر والنهي أليس كذلك؟ أمر موسى دهنا وعاد أبنى أمريكي دهونا aiki aikata umarninsa da barin abin da Allah ya hana bai zo ba daga girmama umarnin da girmama hannun ya yi ne banga abin da ke nema idan bai yi sallah ba yanzu za a raina shi a ce ah ashe malam wane ba ya sallah ko allaji wani bai san jam'i ba wala ta adinil amiri kuma bai aikata ba don ganin girman Allah ya aikata ne don ganin girman waɗannan mutane wannahi da wanda ya hana shi fa alamatu ta'zimi lil awamiri alaman girman umurni ayatu awqatiha wannan da ta batan kafa kan yayi fa alamatu ta'zimi lil awamiri alaman girman umurnoni ri'ayata a akaga umarni da sallah kiyaye lokacin ta umarni da zakka kiyaye lokacin ta umarni da umarnin kiyaye lokacin ta. wa hudaybiya da iyakokin abu sai kai abin daidai ba za ta ebo min ruwa a bokiti a kofi sai ka ɗebo bokiti ka kawo ya ce ai na ga kaji kashe da yawa da Allah wannan an kwafin ba zai ishe ka ba sai na tsaye ma a bokiti kan za ka ce haza da dubi wata kunshi ala arkaniha da bibiyan rukunan wannan aiki kowanne aiki yana da wajibai a ciki abu nawa lokacin abu haɗin abu ya karfi gudunsa bibiyan wajiban rukunan ciki da wajibatiha mutaqaribani akana da wajibati wa kamali hada kammala su wal ta eh, eh, da kwaɗayin zuwan abin zuwan kawo lokacin abin kula da lokacin min alhidi ne fi auqatiha wal musara'ati da yin abin akan kari ilaiha inda wujubiha da zarar lokacin yayi wal hazanu wal ta'abatu wal asafu inda fauti haqqi hazan ai an san hazan bakin cikin abin da zama fa ta'aba fa ke fiska asafa yan kwan bakin cike ne idan mutum ta samu ma aikin ba min uku ko sauke haƙƙin min haƙoƙe ha yanzu idan mutum ya zo mai tsoron Allah wanda yake ainihin ya fifita Allah ya zo ya tara an gama kaza ya yake shi ba ya kome mu yanzu har mutum ya shiga wasu wasu ya tara mutane sun gasa ya ta Allah ya hana ya sallah ya sallah mu ma sai ya kama mu ba ni ba ka samu sai ya sallah mu jabi mu jabi bismillah imana sallah wannan dangi da ake bayan an da an gama sallah ma min zaka nayi ta ne an riga an gama babbar sallah mutum ya gama asara mutum zai tashi da safe ya zo masallah ya zo lokacin sallah ya tara an gama sallah kaga ko a jikinsa in ka zo baka samu sallah a asuba ba ai ya kamata ka wuri da bakin cikin ranka na yi sa daga wani jikin da ya yi sanyi ne ya ce wallahi ko sallah su bahi ban samu wuri tun da dan uwanka ne za ka iya gaya masa an kuma ba dan uwanka ne ba na kudda kudda ka ce kai dai ka kyale du'a yi to amma har sallah a subahi ta wuce ba ka damu ba ba ka girmama wani ba ko ta kwata girmama umarnin Allah ba ba shi a zuciyarka hmm. kawo sunna ne ko da ta wanda suke girmama wani nashi da wani nashi zo gama sallah su samu ba za a kabbar sallah ce to wata da ya ba ta ba kare ta eh, wannan ai wasa ne ma wannan ai da ba a masu cikin lissafi da jazir malam da jahilci da jaka da ala komai ma dai ka tara musu sai kan lokaci a karshe ba mu da addini mun wasu duka karatu ba mu da addini ba Allah ya ke ba kwata kwata ba san Allah ba kamar misali wanda ke magana ko mutanen za su masa ainihin uh, malami ne fa babban malami ya sallah ya gama sai ga ɗan siyasa ya zo sai sai to jama'a ku tsaya a sake sallah a ga shi gaba bai samu sallah ba ya kamata a taimaka masa shi ma ya samu sallah a yi sake aka ja ka sake sallah wannan ya yawa maku bashi kai jirgi da namu wannan ka bashi kai wannan bai kamata kamar kuma abin yin tausayi inda yadda za a kai musu agaji a kai musu agaji amma wannan bai kamata a yi dariya kuma a kansu ba duk mutumin da irin wanda in ba sa ba shi ma sai ya fara za ka fi ma suna da digiri ba ka ko ba ka yi digiri ma kai ce ne kuma ne ma ta da kudu wani nan sai an gaba da kuɗi aka karrama shi ba ne za a karrama shi a sake sallah saboda karrama shi kai ko na yi san Allah ba hmm? wa mutum eh mutum da bai bai girma girmama umarnin Allah ba wanda bai girma girmama umarnin Allah bai girma girmama Allah ba mutum ya aikata wani abin da Allah ya hana ba da bai yi bakin ciki ba bai girma ba wannan hanin ba ko bai girma Allah ba haka yake sai dai wannan abu kai yanzu ba ya da wasu da kai wanda da duk wajibi ya kulle maka da bakin ciki ba bai girma Allah ba kamar ni hafi ne ala jama'a kamar wanda zai bakin cikin kuɓucewan jama'a jam'i to akwai ana ba da kuna karanta aka ba'ira wani bawa daga cikin bayin Allah ya zai tana an gama jam'i ya duba daga jam'i ya wuce masa ya da bai bacci ba zan ina da ko Allah ya kufa masa yana kwantawa ya jafa ke sai mafarki gashi ya shiga gafa da waki aka na da gudu aka bar dokinsa a baya ya duka ya duka ya duka da kafa ya duka da kafa dokinsa mutane ke sun kusa mata yawansu sai ya tsaya ita ka daina walar da dokinka ba ta cin bana ba sai sai na isa cin ne kuma saboda mun samu jami'i ba ka samu jami'i ba sai saki dokin kai bace ya tashi ya kai da nan karfin ciki wannan shi ke wa kwanin Allah duk mun ka karanta kaba'ira an karanta mana mun ji amma mutum yana zaune gida wajen da kauce shi da hazinu a ƙarfakin jama'a da ya alamu yana sanin annahu tuqallabu minhu salatahu munfaridan yana fa ana juya sallar shi kaɗai fa innahu qad fatahu wa ta kubuce masa تقبلت منه صلاته تقلبنا كده تقبلت منه صلاته منفردا in ka karɓi sallar shi shi din nan yana sanin cewa idan aka falla karɓi ya yi sallah aka karɓe ta ina shi kaɗai a inda hu ƙadasa ta hosa ba a kai ma ishirin ba isa ya rasa ba da ishirin da bakwai idan ya sallah shi kaɗai ta cika aka karɓa yana da miliyan ɗaya inda zai je jam'in nan aka karbi jam'in nan yana da miliyan ashirin da bakwai ko zai sami jam'i ba ya yi dage an sai ya gane ta nan don da zai zama da zai a'a haka kai ɗaukai na'am sallah eh shi ma haka zuka ne wannan aika ga irin na yahudu ne yahudawa ne aka ce musu an haramta kitse a gare su da suka yanka dabbobi su suka tsara kitse da man wannan da ake ce masa man suka narka shi ya zama kaki ne sai suka sayar da shi ko kuma kalma da kalma yahudu ne aka ce kafin ake ran asabar sai suka fa farko ran juma'a suka kama kifiyar ran lahadi ka kalli ta sakamakon mai igafa da ƙari na cewa babu a duniya wanda ya zangi Allah ya saba wa da irin mai wayo kamar fa misalin sun mayar da Allah ɗan ƙaramin yaro yanzu ka zanna yi ce da wannan fesa ɗin nan yaro yana cewa ni ni sai ka bani, ni ka bani, ni ka bani. ni kan ce masa ni na wuzar da shi zan na ta Allah a kai wa dan kan yanzu da wani fiska mutum zai da Allah da yawa Allah ka yau da mutum kai haka sai ya ce ma bai yarda ba ba biya kawai yanzu ba zai yi sanin union sun suka ce a kasar rinta lokaci kaza zuwa lokaci kaza zuwa suke da kwaɗansu su kullum kamar ta a ni ne mai kamfanin amma ya ga su sai shi niki amma ni ba zan je ba nan ba za ka kai haka ba inda ka hanga ka kamar rumfa kira za a yi mutum jirin wa union da zai yi Allah. Ɗan ba, ai babu mawuzi ba makiyin Allah wanda ba ta sallah bai yaron sa in yi daga sallah yaron sa zai yi kawai in za ka tafi ka tafi gaba daya da da kula ta sirri ka hafa ka zaifan walau anna rajulan sababba ne wannan walau anna rajulan yu'anil bai'a kama ya sauri da 'yan kafa da a ce mutum na farko da ciniki wasu ra'a ka yi da sayarwa ya kusurta hosas kasan wahida ya yi asarar ciniki daya. fi baladihi min gairi safarin ba sai ya yi tafiya ba wala mashakka ƙimata haka ba a kuma wa ishirin da dinarin dinari ishirin da bakwai da akala ya bai ba wai ke da hannuwa karamin abu ne in koyi da zai da haka ya jiran jihannun na dama wa asafan na yi ce maka ne abin da ke yake kawai sallah ce maka abin biyan ashirin ya yi yawa na sanin su amma an fi sanin su da dinari a ce maka wannan in kai sallah cikakkiya kana da miliyan da amma abin da ya ka samu jam'i za a baka miliyan ashirin da bakwai ya zama ka samu miliyan ɗaya za ka ganin duk masoyin masoyinka kai a tara miliyan ashirin da shida ba zai zama daidai ba ko miliyan biyu yanzu kai a tara su wanda zai ma daidai ba sai ka ji ba da idan da zai kana ta haɓar kuma kyale wannan maganar kyale wannan maganar abu ne dai tsofi Allah muka tafa yi muka wannan a kana ta kora su kana nan ko ka ji daɗi akwai wanda ya zama biyu duka da gaje shi tukuna saboda ne ne amma ka ji daɗi in an ta kakar da masa wanda aka ta bai yana ciki har eh? ba ka fata kuma ne isa kai yawan banna yawan wabi ya kalli abin nan ban da ban to ba ka zo ya kuma ba ka kai har in kawo da in haka amma da ka ji daɗi kana kirga shi daga yanka, amma kai a tsarin miliyan ishirin da da ba wata zama daidai muna fata nan an yi kuma ba haka ne haka ba fataifa don Allah yaya wa kullu da ifin ne masu bar aso da shi duk tun da kafa ne ana ninka shi a sanda wanda da abu bihi salatul ce. khairun min alfin ya fi dubu misali kudin da za ka samu ba dinari ba abin da za a ba mutum ya ce dubu kai wa alfu alfi ya fi miliyan ya fi miliyan duk abin da ake ninka wa nan na san da ko ake magana miliyan wa masha Allah ku ta'ala da abin da Allah ya sai ninka kai abin Allah ana na yi abin da Allah ya ga da mazan yinka karanci da farashin ishirin da shida amma ana na ninka wani ɗaya sau miliyan to amma mu sai a fara wannan kaga bai damuwa baya ganin girman Allah mutum zai yi asaran wannan jami'i zai asaran wannan falalan ko a jikinsa yanzu da ran nan ba muke magana ranar juma'a mutum ya kamata ya zo juma'a a kafa duk tako ɗaya za a ba shi azumin shekara da kiyamun lailin shekara ko da ibada shekara tako ɗaya ta kai amma ku gane sai da ɗaya ba tako yake take ɗaya inda mutum da za a ba shi ibadar shekara zai a fara bai zo da riga ya hawa mota ya zai shiga masallaci bai damu ba yau juma'an nan ban damu ba a kafa na hau mota ne Ka ga bai cikin girman umarnin Allah duk da ba wajibi ne ba amma wannan abin mutum ya fara sa yana kallo sai zan bai tafi da gangan da ake zuwa nan ko daga cikin kinkinar ya taso zuwa nan wannan ya hawa abin hawa mutum biyu ne a fara mana ladar har wani lokacin ne ta ba su ta shi da kuka kuka masu lafiyan kai malam in za ka nemi wata hanya ne ka nemi wata hanya wannan zai saka kwace maka ba yadda za ka yi sai ka nemi wata hanya kai ma ka gana wata lalai hmm? Eh. Komai? Da nufa, ah, ta ai jam'i, sallah tsira ba ta zama jam'in fa. jam'i don ake magana ai ba sallah a lokacin ba za su kafa jam'in ai ake magana kaga inda jam'i eh, imamu ne ke kaddara ta misali yake zai sallah karfe biyu to shi kenan kowa ta kowa ya riga a san karfe biyu ne kaga zai kame in wannan karfe biyu karfe ɗaya yanke shi zai sallah sai kika zai kame in wannan lokacin ɗin to mutum da ya asara wannan lokacin ya kuka ce masa amma muktaru yana farawa daga gocewa rana har zuwa inuwa ta daidai da mutum kuma misali ne da ta yi ta haka kuma shi isa a ije ake cewa wajacce ne mai faɗi da kake wajibin yana da tsirata a tsakanin kuma da yawa yan kuma in kuka haɗu za ku yi da wani shi kenan an gama an kuma kuka cikin ta tsakiya za ku amsa da misali ne ne na aje wanda duk ko ba ya kamata a mutu abin nan dole a aje a ce ko yanzu bai an yanke da ai da za a dinga sallah shi kenan kawai sai mu je kai tsaya sai tsaya a yi yawan wasu su tsan faɓa kaɗan wasu sai menene kaɗan sun da kowa da daidai irin abin da aka tanadi haka nan ne misalin da ba a zamanin da a taso inda ka taso a kasar da inda ka je sallah karfe da ni, ɗaya biyu ne ko duk inda aka kafa aka dawo karfe biyu ne sannan kuma ya asar karfe hudu ne in ka je kauye za ka zaɓi karfe hudu ne in ka zo nan birni za ka zaɓi karfe hudu ne kuma yanzu aka fara kayya kayya kayya wanda kuke sabu da minti biyar haɗu da ne waye waye da wane ne don yanzu karfe uku ne da gaba kuma ma in yi gada ma sai ya rike ni ma gwamnati ne جاي من يسون في ايه ني كو من قفل لما يكون جاي ما تعفي جسا كو يا جي كو يا يري جسا دا قفل تعفية لك ما بي حالة تاي حرام دا فإذا صوت العبد عليه حاجة ريحة إذن ما ويوت أكام فأثار وندر ريبا تجمعي wa huwa baridul qalbi wuce hankalin sa kwance shine baridul kalbi. farigun min hadal masiba bai damu da wannan masiba ba bai murta'in laha ko korata bai ba fa hada adam ta ta'zimi amrillahi ta'ala fi qalbihi a zuciya ka bai ganin girman Allah ko da harshe ake dole tsoron Allah ne babu mu tsoron Allah tare da shi وكذلك إذا فاته أول وقت الذي هو رضوان الله haka in farkon lokaci wanda aka ce yadda Allah ne ya kuce masa aw fata musaffal awwal ko yi a tsara sa farko alladhi yusalli Allahu wa malaikatahu ala ala bayanihi wanda Allah da manzonsa a'a Allah da mala'ikunsa ne Allah da mala'ikunsa da suke eh, salati a daman sahu kun gani fata sakul awwal me a farko الذي Wanda Allah na الله نا na ملائكه نا Allah صلاه الله shi. salatin mala'iku nema masa gafara mai aminihi sahun da na dama da gajin ake nema gafara in ake so kuma ya ce ku zama salatin Allah mana ku zama salatin mala'iku ko ko daga dama hmm, sai dai ba wajibi ne ba Dalar <laughs> kula-kula. <laughs> da wajen kamar da suna amma darajar fito daga nan har kano wada maka ai ba a hada daman nan da abu a kwabul yami bayan mulki ka ga mutum ya rasa kuma farko bai damu walau ya ko na tabbata jima ne ya zama ya fito a adin yana shigowa leban ya fito ko a jikinsa kafin lokacin an dana ɗaukar suna yi walau ya alamu al'abdu fadilatahu da bawa ya san falalar wannan lajala da shi da an yi faɗa karfin farko don sai an yi tafamiya kafin da ya zama a sabon farko ya zama a sabon farko malan Allah ne ba mu sani Allah ne ba mu sani ba ko muhimmancin addini ne ba mu sani ba amma da za a ce duk mutumin da ya sallah a sahun farko yana da miliyan ɗaya in an gama sallah yana da zai samu kuwa eh, eh? ai wani ana cewa gobe juma'a daga nan al'amir. ga yan layi gani da sha biyu ke zai da falayi ni kwallo ba zan fasa ka kafin sha biyu ke falayi sha biyu ne dare ya falayi wanda da aka kai da aka ce to an haka tawa a sha biyu shi hudu ta yi sannan hudu na yi ana buɗe kofa ne eh, shi ali bin magata shi ya za a tsare ta da zaki. Ita mai kirga bai zo ba kafin ya zo. ya ko shi ke na Allah ya kawo shi amma dai ni na fara ruwa hmm, ya ji to amma aka ce maka wannan ya kwallo harar da na karatu amma aka ce maka duk wanda ya sanya a kan farko yana da miliyan ɗaya kai san farko ko da ai sai dai tun daga can a koma a yi rijista mutumin da za a bar mutum shigo masallaci wahai da rijista da ta za a ba shi kafi a saman farko kai ne nan ba ka ba in misali ya zama sahu ɗari mutum ɗari ne a sahu shi kenan sai da koma daga can har a kwana girma ma kafin girma da ga mutum zai je biki da zama lamba daga nan ya taho ni ne na nawa ka kirga ɗaya biyu uku ka shiga ciki kuma in wani ya zo ba ka zo ba ya yi saya za a ba wani wuri eh? eh? Jiwa jual in ce rade da za ko ina ko wannan ko ba saboda son barko wannan ta dubu ɗari kafin ya shiga zango ba san kiman shi ba an saboda son farko. don wani aka riga shi kawai sai ya lafta wanda ya riga shi gariyo shi na biyar da za ka riga ga shiga sama ba ka da lafiya malam ba mu san Allah ba ba mu ma Allah wa ma na Allah haqqa qadarihi ni da Allah tun zai rafa samun farko ko a jikin rai. malam ba ga wani sun ga wani su lokaci a kasar Hausa in an yi shi ga sallah ko ta ko ta kafar Hausa ko ga can ba kowa ko ka ta samu farko ga can ba kowa da sai san farko ba na jihar da alaihi wala kana qur'atan da dole ne da qur'a mun ku qur'a mun na Najeriya sai an yi fada ko sai ne yi wasu ba da ta ba da cin hanci cin hanci ya ƙi ƙuri'a take to a yi wata daluka sautin jam'il kafiri haka a tsara jam'i mai yawa jam'i mai yawa misalin a masallatai za ka iske a can mutum dari biyar za su salla a can mutum goma za su salla a na kamata mutum yi salla dari biyar ya fi ya su ke salla inda jam mutum ashirin ke salla can mutum dari biyar ke salla to kai sallah a masallacin ɗari biyar ya fi kai sallah a masallacin ashirin idan kai je masallacin ɗari biyar ainihin ka taba sun yi sallah ko ba ya jira ka fi inda za ka ba na ashirin da laurasan fatil jam'il to da ya asu salatu ana mullun ka sallan kuma wani dabban bice kasarati iya yawan jama'an ake ninkawa haza amrun Ya iyakacin yawan jama'a shin ishirin da hudu bakwai din na za a ninka yawan jama'a ko yaya ko kuma a'a ishirin da bakwai din za a yi dogulan ɗansa yawan jama'a amma dai ana dogara su tunda jini ya tashi daga biyu biyu da kai uku ba uku bai kai goma ba kaga goma ba ta kai dubu ba eh na yawan eh, da da yamma eh haka ne ya ga ce eh, Allah ne illa ya ka ce mu fata juma'a ba ka gani idan haka ba ku fito eh, hoton azare sai ka ga Allah ta Ramadan ta zo sai ta tada mana ko maɗa. dan aka ga aka goron sallah za a haɗu idan aka watsa goron sallah sai ya mata za su da sai Allah kuma ya sake da mana da kayan mu Allah mun gode ma nan aka ne kafa shi ke nan sai Allah ta daina abun taunurin duka karatihi wa kullu kullama kasara al-jam'u kana ahabbu ila Allah azza wa jalla kaga nan dai kana maka yawan masallatai da bani wannan shi ma zai mai dole a bashi akunsa wannan ma inda suke cin abinci da ke to ai mu dinga sallah a a ƙarshe sai ka ga mai gidan ya yi irin ba a ƙarshe sai ga ya masa siminti a ƙarshe sai ga ya masa tsaye a ƙarshe sai a ƙafa ga kan titi a gina ba zai tsayewa ne ne to shi kenan sai a samu ka ya da wata shi da wata wata anguwa wa da ta khutba kaga wannan nan ba tafiya ne lokacin da tafiya ta zama nesa kana khatawatu kullu khatawa kana khatawatan kowace takawa ta hukku khati'a ko da ba irin juma'a ba a ce mutum na kayan buhuna duk takawa da aka buhu ɗaya zai faɗo sa an yafe maka ba za a ɗauka ɗora ba ba idan ka faɗa tun da na saman nake tafiya sai tafiya da guda ɗaya ya nisan ka iya raguwan zunubanka wa ukra turfa'u daraja sai takawan ana kaza masa martaba a littafin sa martaba mutum fara yau na cikin jarawa ne kamar yanzu ya yadda aka sai da a ana aiki da shi ɗalibi in yi shiga makaranta da ba ɗaya zagaye zagaye ɗinsa a makarantar ana rubutawa shi za a karkata a ce na kirki ne ko a ce na banza ne ba yanzu kwanayen banza ke badawa da makaryaci da ɓarawun da wane ne duka ba a ce ne akida ne kuma yana da tarbiyya yana da tsakari mun zauna da shi shekara uku ba mu ga wani abu da ya saka ba ki kai kun yanka karya. don ya kamata in ya saba ke to na zai shekara uku mutum da ne sai ya saba sata ya kamata a faɗi sai ta kawai taɓa fata kila ko ya bari kuma kuma wannan ba ma ruwanka kawai zauna da shi a gaskiya yaro na da kokari yana karatu yana zuwa fashi amma sau ya taɓa fata to dole a rubuta sa ta sa. shi ne aka yi adalci sau ɗaya taɓa ƙarya muddin ɗalibi ya faɗa wannan abu tabbatar da ba haka yake ba dole ka rubuta shi kuma ƙaryace ne shi na amana kan faɗa da haja wa kadalika fatul khushu'i fi salati hakan nan a faran khushu'i a kan kalbi da yadda zuciyar mutum ta zo fiha bayna da rabbi akwai sallar da za ka yi ta kallama kashin ta kana kuka ba ta yi daidai da sallar da ka dama ka ji ka kiyo ta zuciyar ka ya kashe ba daidai su ba ta ta'ala allazi huwa ruhuha haka ko shi ne shine ran sallar wa bidda shine tsokan sallar salatun bila in bala hudurin sallah ba khushu'i ba hudurin karbi Allah ya rabu ka badanin mayyitin laru hafihi kaman jiki ne matakai babu rai a cikinsa wannan karatu na jone jila wannan a fada saki layin da an sake shi ne kawai a fada ya tahayil abdu yanzu dan allah bawa ba zai ji kunya an yahudiya ila makalotin yayi kai kyauta wa in mithlahu abdan mayyitan aw jariyatan mayyitatan yanzu ba ba yi ba zan daga to kaga ai wannan ba ma kada yashi ka mutum ne kake gidan masu ka ɗauki bawan kai mutai ka saka ka kai mutai daga gida ba wannan na ba ka shi ko ka bar mutu aka ba mu sai an zaka jibin zai ga ta amma ko ba ta tashi sai ka ce haka ka gyara ko za ka ce kana iya gyarawa kai karbi kana ba kai je ban kai sai to mota za ta moru amma mutum ina moruwa cikin leburori na lebura ɗaya ya mutu da Allah gashi shi dan ya na baka shi kyauta abin ma zai zama komai to yanzu kai Allah ba ka ɗauka ka kai wa Allah matacce in kai sallah irin waccar matacciya ka kai wa Allah khushu'i shi ne ruhin sallah in kai sallah ba ga khushu'i Allah bai karɓi sallah ba sai dai ba ka sake ba fama zallu hadha al-abd da tsammanin ka wannan bawa anta a tilkal hadiyya inda kyautar na za ta kasance jamban kafa da huriya jamban da ke masa yake ne ka kai masa kyautar bawa matacce a sarki da zan shekara masa da yake matacce duk da doki ana ce a ba dai ba kafa ba ba in ka kai masa doki matacce ka tsokan wani abu a min amiri a gairi ko ni shugaba a haka da سواء الصلاة الخالية حتى يكفيدي صحيح جدا باب القرآن الخشوعي وحضور دعالات الذكر وجمع الهمة على الله إذا كان همة هو الله من عندك كتير إذا أتيت على في فصرفت أمرك ترهب نفسك وتفعل كذا وتفعل كذا لجلال الله بعد أمرنا فيها بمنزلة هذا العبد الميت kamar wannan bawan matarsa الذي يريد إيداعه قدر كنت يدخل الكتاب شيء إلى بعض الملوك ولهذا لا يقبلها الله صلى باب خشوعي ألا بايا كربانتا منه وإن أسقطت الفرد قود دي تافر عند فريلا باع فاكفة في أكام الدنيا أقول شكرا في الدنيا كارجا كاي صلى الله ولا يتبه عليها كما الله بي لا داع كانت كما قاتت تعي فإنه ليس للأبد من صلاته مطلوب بيد لا داع كانت إلا ما أقل منها يا كما تقنا الحمد لله رب العالمين كنا تمد لنا حمدني عبدي الرحمن الرحيم عفنا علي عبدي kana sallar nan da ka a gaban Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa qaddar annahu yaraka haka za ka yi sallar nan har idan kana farawa ka sulle tarahu jama'a da in ka dawo za a auna iya yawan kasancewanka da Allah iya yawan sallarka iya yawan abin da ka tabbata da sallar

كالقطاطي شبه دوامنا هذا مجنون كثير ما بس هذا شيء قبل إلا ما حكى لنا كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يصلي والله باوى زي صلى صلى وما قتل له إلا نصفها ba a bada ita ma sallah sai dai ganin sallah daidai da ka rubuta jarrabawa ka samu rabi maki ɗari ake ba da makin ka kake da hamsin sauran kuma sai abin da halili in na salo kafa wani lokaci ta koma sun ta ya samu wanda ta yi kafa kuma ne rabi ya fi ne sulusi ɗaya bisa uku ta illa rabu'aha wani lokaci wani yi ka garbo iya samu ya kuma fara ya faɗi na jaraba ne hatta balaga ha mutum ya sallah ya gama tan fasan ya samu Ka zan ku wannan a makin? bai yi jaraba ba ya faɗi warwas ana ta tabbata ya fashe shi to yadda ka san misalin duniya misalin lahira akwai sallar da za ka gama ka faɗi kamar duk da ka kawo ta jaraba ka faɗi Wajiya? Hmm? Eh, na ga shi na wannan na sama mai zaka da mutum ganta abin ne kawai. Hadisi ne ya eh. yi. Eh? Ai shi kenan sallar ta zama ba abin kwadai. har na mamu ai kawai wannan sai dai a san yadda za a yi in zai yi da na fi hanku kai masa nasiha in ba zai na fi hanku ba to gaskiya sai dai gudu don mutum ba zai janyo ainihin abin nan ba amma dai ka ce ka addini sallah amma an shiga na kula iyaka wanda addinin mutum yana tangal-tangal. Biman zai ba hiri ne ba, amma ga ya yake. salloli ɗin da ya ce da ya san haka ba ku shi ba gaba hayi wannan kawai wayan baje ya kamata an yi alama mutum fa ya sani an na fa'irar a'amali tajali alama jara fatafadalu al'amalu inda Allah ta'ala bi tafadalu ma fil qulubi ya kamata fa mutum ya sani an yi alama an ga fa'idan a amali sauran ayyuka ko suna gudanawa ne hazal majara yanzu ba sallah na kai lissafin ta ne to haka zakka take haka azumi yake haka bin iyaye yake haka wani ne yake duk ibadodin nan mutum zai iya yin ibadan ya gama ya tashi ma zero tana iya ka je ziyara ka dawo zero ba ka ta ba da da kila ma da ka rubuta ba ziyarar da naka je kuma duk abin da Allah ya ce a yi la ya hillu an yi fa'ala illa ba da ma'rifatin lahi fihi illa ba da an yi alama kuma lahi fihi dukkan ayyuka yadda ka ga sallar na mutum zai yi sallah ranar shi ya tashi da ɗaya bisa goma to akwai wanda zai sallah ba ya tashi da zero هذا المجرى فتفاضل فتفاضل الاعمال في فيتا عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب بفيفيتا اقول لك اسلوب خطر من الايمان والاخلاص والمحبة كم تلقوا محبة فعلى بشيكم وتواجئها وهذا العمل وانا ايكي

ko sallar da ake magana daga juma'a zuwa juma'a ta kankare abin da ke tsakanin irin wannan salati daga azahar zuwa la'asar an kankare da zuwa tsakani daga sallah zuwa sallah an kankare sai irin wannan sallar ce to hajji ba da ake magana daga hajji zuwa hajji an yi kaza an kankare kaza irin wannan hajji ne daga umra zuwa umra an yi kaza to irin wannan auren ne ba duk aiki ne yake kanka da zunubai ba akwai aikin da zunubai ne yake kara ma kamilan wannan kisu amma ka ga na kafashen sallah na kafashen hajji na kafashen aiki bi haka da shi daidai na fa daidai mun da za a samu wajen haɗarin ka'idatai ne da waɗannan ka'idoji guda biyu da muka ɗauko su muka kai su kashe.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وأينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآخية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين